This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke fatan kun waye gari lafiya. Yau biyu ga watan Oktoban shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanin labaran duniya. To Mahmud, Isra'ila ta ce mahukuntan Iran sun tafka babban kuskure ta hanyar kai mata wani babban hari da makamai masu linzami kiran ballistic jami'ai da masu aikin ceto sun ce wata motar safa dauke da yara dalibai tare da malamansu ta kama da wuta a wajen bangkok babban birnin kasar thailand sannan amurka kuma an fafata muhawarar mataimakin shugaban kasa ta farko tsakanin tim walz da na jam'iyyar democrat da jd vance na jam'iyyar republican kanin labaran duniyar kenan to dangane da batun muhawarar da 'yan takarar mukamin mataimakin shugaban kasa suka yi a nan amurka za mu ji abin da masana ke cewa an ga kalli gaba ɗaya kan maganar zaɓe in ina ganin wannan muhararan ba zai canja ra'ayin masu zaɓe ba zai iya canja ra'ayin mutane kan yadda suke ganin mutane amma ba zai canja kuri'a ba sannan har ila yau za ku ji shirin da isra'ila ke yi don mai da martani ga iran wacce ta kai mata harin makamai masu linzami za kuma mu leƙa najeriya don jin yadda aka yi bikin samun yancin kai a kudu maso kudu da kudu maso gabashi muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyina ke gabatarwa Kama fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce mahukuntan Iran sun tafka babban kuskure ta hanyar kai wani babban hari da makamai masu linzami akan kasarsa a ranar Talata ya kuma yi gargadin cewa za su ɗanɗana kudarsu. Jami'an Isra'ila da Amurka sun ce Iran ta harba makami mai linzami kirar ballistic kusan 200 a faɗin Isra'ila bayan almurin ranar Talata. Dakarun Isra'ila tare da taimakon jiragen yaƙi daga Amurka. wacce ita ce babbar aminiyar isra'ila sun harbo mafi yawan makaman masu linzami harin dai ya kasance wani abu da ke nuna faɗaɗar yaƙi tsakanin isra'ila da ƙawayen jamhuriyar musulunci a yankin hotunan bidiyo da aka wallafa a intanet sun nuna wasu makamai masu linzami na iran suna afkawa cikin isra'ila yayin da wasu kuma suka sauka a makwabciyar ta ƙasar jordan kawo yanzu babu wani rahoto kan asarar rayuka da isra'ila ta yi a harin Tim Walz na jam'iyyar Democrat da J.D. Vance na jam'iyyar Republican sun fafata kan batutuwa da suka hada da rikicin gabas ta tsakiya, shige da fice, haraji, zubar da ciki, sauyin yanayi da kuma tattalin arziki a ranar Talata. A wata muhawarar mataimakin shugaban ƙasa da aka gwabza kan rashin amincewa da manufofi, amma da sassauta caccakar juna. Abokan hamayyar biyu waɗanda suka yi kace-kace da juna a fagen yakin neman zaɓe sun sassauta kalamai maimakon haka sun rage zafi ga 'yan takarar da ke saman tikitinsu mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta jam'iyyar democrat da tsohon shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican Bans ya yi tambaya kan dalilin da ya sa Harris ba ta yi wani abu don magance hawa farashin kayayyaki shige da fice da kuma tattalin arziki ba yayin da take aiki a gwamnatin shugaba Joe Biden yana ci gaba da kai hari wanda Trump ya gaza yi yayin da yake muhawara da Harris a watan da ya gabata. Walz ya bayyana Trump a matsayin shugaba mara tabbas wanda ya fifita hamshakan attajirai tare da mayar da sukar bans a kansa kan batun bakin haure inda ya ceceki Trump kan matsa lamba ga 'yan Republican a majalisar dokokin kasar da su watsi da kudurin dokar tsaron iyaka na bangarorin biyu da suka amince da shi a farkon wannan shekarar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jami'ai da masu aikin ceto sun ce wata motar safa dauke da yara ɗalibai tare da malamansu ta kama da wuta a wajen bangkok babban birnin kasar thailand a ranar talata yayin da ake fargabar cewa 25 daga cikin waɗanda suke motar sun mutu ministan sufuri suriya ya shaidawa manema labarai cewa motar safa ɗin tana ɗauke da fasinjoji 44 daga tsakiyar lardin tani domin yin balagurin makaranta a lardunan ayutaya da nan taburi gobar dai ta lakumi motar safa ɗin gaba ɗaya wacce wuta ke ci sosai da bakin haiki yana fitowa daga cikinta a daidai lokacin da ta tsaya a gefen titi har yanzu ga gawarwaki na cikin motar sa'o'i bayan gobarar an bayar da rahoton cewa ɗaliban da ke cikin motar safa ɗin 'yan makarantar firamare ne da kuma ƙaramar sakandare wani mai aikin ceto a wurin ya shaida wa ministan sufuri cewa ta yi gobarar ta tashi ne bayan da ɗaya daga cikin tayoyin motar ta fashe kuma ta yi karo da wani shingen hanya To nan ba da jimawa ba Hafiz zai sake dawa da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu fara da batun siyasar Amurka. inda ɗazunan ne 'yan takarar makamin mataimakin shugaban ƙasa jd vance na jam'iyyar republican da tim walz na jam'iyyar democrat suka fafata a muhawararsu ta farko yayin da ake ci gaba da tunkarar zaben shugaban ƙasa a amurka dangane da haka na tuntubi bello muhammad zelani wato mahmud zelani dan najeriya mai sharhi kan siyasar amurka da ke karatun digirin digirgir a nan amurka yadda ke kallon wannan muhawara da aka fafata yayin da ake shirin yin zaben a ranar biyar ga watan nuwamba Eh, gaskiya a wuri na zan ce sun yi kokari dukansu eh, saboda in kai la'akari da ita muhawara da aka yi na su asalin 'yan takarar eh, tsakanin donald trump kenan da kamala harris za ka ga cewa shi a wannan takarar sun yi ba magana suka yi akan al'amuran da za su yi ba Eh, eh, mafi ala sun fi magana ne a kan junansu hmm. amma su kuma wannan a wannan muhararar sun zauna sun yi magana kan al'amuran da ya shafi 'yan ƙasa da abubuwan da kudirin da suke ganin idan an zaɓe su za su yi na 'yan ƙasa so a wuri na dukansu sun yi ƙoƙari eh, sun faɗa ma 'yan ƙasa abin da suke kudirin yi in sun shiga wannan wannan ofisin. kana ga kamar za a iya cewa 'yan takarar sun gamsar da masu kada kuri'a idan aka yi la'akari da misali amsoshin da suka bayar kan tambayoyin da aka musu kamar yadda ka fara ambata da farko? eh zan iya cewa haka gaskiya saboda duk wanda aka tambaya a cikin su suna iya kokarin su ba da amsa akan abin da aka tambaye su eh, wuri ɗaya zuwa biyu ne dai wanda <laughs> zaka iya cewa <laughs> kasan kasan ba ka raba dan siyasa da da zagaye da za ka ce sun dan yi wannan shawagin sun ɗan zagaya ba amma iya kokari dai zan ce dan kai da aka yi da da irin muhawara na 'yan siyasa irin wannan gaskiya su sun zauna sun faɗa abin da ake bukata a jira. ana yawan cewa ba kasafai muhawarar 'yan takarar mataimakin shugaban kasa take tasiri a zaɓe ba shin ka'ida da wannan ikirari bisa la'akari da yadda aka gudanar da muhawarar to ni a fahimta na wannan muhawarar duk da ya canja ra'ayin zai iya canja ra'ayin mutane akan yadda suke kallon shi jd vance shine wanda yake eh, takara tare da donald trump Eh, akan kan shi halin shi da wasu maganganun da ya a baya amma in ka kalli gaba ɗaya kan maganar zaɓe in ina ganin wannan muhararan ba zai canja ra'ayin masu zaɓe ba zai iya canja ra'ayin mutane kan yadda suke ganin mutane amma ba zai canja ƙuri'a ba a ya tunani na. Bello Mahmud Zelani kenan dan Najeriya mai shari kan siyasar Amurka da ke karatun digirin digirgir a nan Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya. jami'an aikin zabi a jihar north carolina da ke amurka sun ce za su yi duk mai yiwuwa na ikon da suke da shi ganin cewa masu kada kuri'a zaben shugaban kasa mai muhimmanci a jihar raba gardama sun samu damar kada kuri'unsu duk da barnar da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da helin ta yi kusan wata guda kafin zaben watan nuwamba mai zuwa babbar daraktar hukumar zaben jihar karin brinson bell ta faɗa a ranar talata cewa ofisoshin zaɓe na ƙananan hukumomi sha biyu da lamarin ya fi kamari a ɓangaren yammacin jihar na ci gaba da kasancewa a rufe ta bayyana guguwar ta haifar da rashin tabbas inda ake shirin fara kada ƙuri'a da wuri cikin sama da makonni biyu kacal jami'an zaɓe a jihohin florida tennessee da kuma jihar georgia da za a fafata a zaben shugaban ƙasa su suna tantance barnar da kuma tasirin da za ta yi kan zaben. daga ƙarshe a ranar talata an rantsar da claudia sheinbaum a matsayin sabuwar shugaban ƙasar mexico inda ta zama shugabar ƙasa mace ta farko a ƙasar kuma shugabar ƙasa ta farko daga tsatsan yahudawa a ƙasar mai yawan mabiya ga katolika nasararta na zuwa ne shekaru saba'in bayan da mata a mexico suka samu 'yancin kaɗa ƙuri'a diyar mai fafutukar yaɗa ilimi Shambon mai shekaru 62 ta kasance mace ta farko da ta rike mukamin magajin garin Mexico City babban birnin Mexico. Ta sauka daga wannan matsayi a bara don yakin neman zabanta na shugaban ƙasa, wanda ta samu goyon bayan magabacinta kuma mai ba ta shawara kan harkokin siyasa shugaba Andres Manuel Lopez Obrador. ta yi alkawarin ci gaba da shirye-shiryen jin daɗin jama'a ga talakawan ƙasar da lopez obrado ya kaddamar duk da gibin kasafin kuɗi na mizuku a halin yanzu da tattalin arzikin ƙasar da ke tafiyar hawainiya a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wani mataki na daukar fansa kan kisan shugaban hezbollah da wasu manyan jami'an hamas kamar yadda kakaki a ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya faɗa iran ta harba makamai masu linzami kusan 200 cikin isra'ila a ranar talata har-haren da hukumomi a isra'ila suka ce ba su kai ga asarar rayuka ba daniel rubenstein shine kakakin israel citizen wata kungiya mai rajin kare muradin isra'ila a kuma wannan tattaunawa da suka yi da carol van dam ta voa Robinson wanda yake birnin Tel Aviv ya ce yana sa ran Isra'ila za ta mai da martani da zafafan hare-hare kamar da za ku ja wannan tattaunawa da suka yi ta wayar tarho. And as you know, Iran's proxies, including those in Lebanon and elsewhere, continue to attack Israel while this is going on. Kamar yadda ka sani, kawayen Isra'ila da suka hada da Lebanon da sauran wurare na ci gaba da kai hari Isra'ila. Shin me Isra'ila ke shirin yi a matsayin martani? Yes, you're exactly right. One year ago, Hamas started a war on October 7th. Kusan shekara ɗaya da ta wuce, Hamas ta kaddamar da yaƙi a ranar bakwai ga watan Oktoba. Hezbollah da Lebanon suka shiga yaƙin a ranar takwas ga watan Oktoba. Haka lamarin ya faɗaɗa. Iran da ƙawayenta suka daga kai hare-hare akan Isra'ila ta bangarori bakwai. kuma abin da isra'ila take kokarin yi shine ta yaki dukkansu ta hanyar mai da hankalinta kan kowane ɗaya daga cikinsu a wasu lokuta ta kan mai da hankalinta kan hamas amma 'yan kwanakin nan abin ya koma kan hezbollah da lebanon sannan iran tana goya musu baya a wannan fada saboda haka abin da nake tunanin zai faru bayan da iran ta harba makamai masu linzami kira ballistics akan isra'ila guda 180 shine isra'ila za ta mai da martani da karfin gaske mun taba ganin ganin irin hakan a watan afrilu mun ga yadda iran ta harba makamai masu linzami cikin isra'ila kuma martanin da isra'ila ta mayar bashi da yawa wanda sako ne don ta nuna wa iran cewa za ta iya kai mata hari amma ba ta da niyyar faɗaɗa yakin sai dai iran ɗin ta ɗauki hakan a matsayin rauni ne a ɓangaren isra'ila inda ta ci gaba da kai harare ba kawai ta wurare bakwai ba amma daga cikin iran ɗin saboda haka ina ganin isra'ila za ta mayar da zazzafan martani abin takaici ne a wuce yakin ya kai ga haka amma isra'ila ba ta da wani zaɓi da ya wuce ta kara jama'arta ta kuma kori iran da ƙawayenta daga kusa da iyakokinta Tens of thousands of people have died in Gaza. Dubun dubatar mutane sun mutu a Gaza saboda hare-haren martani da Isra'ila ta rika kaiwa bayan harin ranar bakwai ga watan Oktoba da Hamas ta kai cikin Isra'ila. Kamar yadda ka ce shi ne ya haddasa wannan rikici. Sai dai wannan yaƙi yana ƙarewa akan mata da yara waɗannan babu ruwansu. kuma har yanzu ana ci gaba da kashe su. Shin Isra'ila tana so ta ga ƙarshen wannan yaki? Wani mataki Isra'ila ke ɗauka don kawo ƙarshen wannan yaki? Ba shakka Isra'ila na so ta ga an kawo ƙarshen wannan yaƙi. Amma ba za ta so ya zama yaƙin da za a kawo ƙarshen sa wanda Hamas za ta sake tada shi ba. Wato idan wannan yaƙin ya ƙare, kuma a ce Hamas ce za ta ci gaba da mulkar Gaza. sannan idan hamas ta ci gaba da yin garkuwa da mutanen da ta kama a ranar bakwai ga watan oktoba hakan ba zai ba da damar samar da matsayar tsagaita wuta mai ɗorewa ba saboda haka isra'ila za ta so wannan yaƙi ya ƙare amma ba ta so hamas ta kasance ita za ta mulki gaza sannan tana so a dawo da dukkan waɗanda ake garkuwa da su a gaza su koma gida lafiya Daniel Robinstein kakaki a kungiyar Israel Citizen wacce ke kare muradin Isra'ila. da muka leka najeriya yayin da najeriya ke bikin cika shekaru 64 da samun yancin kai an gudanar da zanga-zangar tsadar rayuwa a birnin fatakwal da ke jihar rivers inda masu zanga-zangar suka yi jerin gwano kan titin central park zuwa moscow road a birnin na fatakwal wakilin ma yankin lamido abubakar sokoto ya aiko mana da karin bayani zanga-zanga dai ta baya-bayan nan ita ce wadda ta gudana a jihar Rivers da ke Najeriya. ne na ji ta bakin shugaban 'yan zanga-zangar mr martins okolo ya ce yana cewa ne muna gudanar da zanga-zangar a birnin fatakwal domin matsayin rayuwa da halin kunci da 'yan kasar suka shiga kuma mun gudanar da jerin gwano kan titin maskorod da ke birnin fatakwal a zuwa central park da kuma muka isa fadar gwamnatin jihar Rivers domin dai nuna rashin farin cikinmu da cikar shekaru 64 da samun mulkin kai. Ita ma wata 'yan jihar Rivers ta ce. I did not really celebrate because there is nothing to celebrate there. cewa ne ba mu cike da wani farin ciki dangane da cikar Najeriya shekara 64 da samun mulkin kai domin wahalhalu sun yawa 'yan ƙasa na cikin wani mawuyacin hali. A can kuwa yankin kudu maso gabashin najeriya ƙungiyar nan ta ipoc ta ce kada ta ji ko ta gani waɗanda suka gudanar da bikin samun incin kan kasar wani dan ƙungiyar ta ipoc ne ya ce yana cewa ne mu ba wani biki da za mu gudanar domin mu ba ma goyon bayan najeriya kuma mu ba 'yan najeriya ba ne bale mu yi wani murna yana tabbatar maka da cewa a yanzu da tsadar rayuwa cewa za mu yi biki ko kuma da rashin tsaro abin da ke faruwa a ƙasar ta najeriya abin takaici ne rundunar 'yan sandan jihar rivers ta ce ta yi shirin ko ta kwana don gudun abin da ka iya biyowa baya sp grace erenge koko ita ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta rivers na son in tabbatar maka da cewa har kawo yanzu ba wata kungiya ko wasu da suka nemi umarni na gudanar da wata zanga-zanga a jihar taribas lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria a gaida lamido yanzu agogo nan washington dc na cewa karfe 1 dare ne da minti 17 shida na safe kenan da minti 17 a nigeria nijar kamar da chadi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc akan mitoci 19 31 49 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Kazalika ko da yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu kan ga shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. najeriya ta cika shekaru 64 da samun 'yancin kai kowane irin ci gaba ne za a iya cewa kasar ta samu ya zuwa yanzu jama'a assalamu alaikum a ranar ɗaya ga watan nan na oktoba ne najeriya ta cika shekaru 64 matsayin 'yantacciyar ƙasa mai cin gashin kanta. A cikin waɗannan shekarun na bayan mulkin mallaka, Najeriyar ta fuskanci lokuta da tsari da ma shugabanci iri daban-daban a ƙarƙashin mulkin soji da kuma na farar hula a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya To ko yaya 'yan ƙasar suke kallon tafiyar ta ɓangaren ci gaba ko akasin haka ya zuwa yanzu? bari mu ji ra'ayoyin wasu 'yan kasar gaskiya ra'ayina najeriya ba ta kai ba samu abin da ake so ba mulkin ma na mallaka na ake tun da ma da shaka ci gaba za mu ya samu abin nan ta gefen lafiya lafiya da ruwan sha da shauransu 'yan siyasa a takaici 'yan siyasa abinda suke yi ba daidai ba ne a matsayin mu yanzu najeriya an shiga wani yanayi da ake ciki wani wahala wahala ba wani ci gaba najeriya da za a ce a zo ana celebrating wani independent shekara. Eh, gaskiya eh, Najeriya ta cancanta da zama ta sami irin cikakken kwarai da gaske ko ba gaba. Kuma muna farin ciki alhamdulillah muna muna Najeriya fatan alkali kwarai da gaske. Insha Allah muna za ta za a samu cigaba kwarai da gaske insha Allah kasar nan. Ah, alhamdulillah gaskiya an samu cigaba ta abubuwa da dama ko ba gaba. fannin ilimi eh, lafiya ci suna duk ga nan akwai wuta sai dai kuma ana buƙatar da insha Allah a samu cigaba bangaren wutar lantarki Allah yadda a ce turawa suna nan muna ci gaba tare da aiki da su ko banza za su gina mana kasar mu za mu samu ilimi mai inganci za a samu hanyoyi ko da za a samu corruption din amma dai suna da niyyar da za a yi su gina kasar kasar tuntunu talaka ya samu yanci samu yadda yake so mu samu ilimi mai inganci gaskiya ka batun independence day ni zan iya cana i stay neutral on that saboda mantawa ma nake independence day ba wani tasiri mu da muka gani da samun yanci da har yanzu aka yi za a ce alhamdulillah an sami yancin kai amma kuma ba mu ga wani ci gaba ba tunda in ka kalli wasu kasashen irin da ba su gama samun yancin kansu ba still dai ana suna kamar like under colonization amma mu ba ma cikin wannan to kuma samun yancin namu ba shi da wani effect wanda mu 'yan kasa za mu kalla mu ce gwara da aka yi haka masana da manazarta dai sun daɗe suna bayyana matakin ci gaba da ƙasar take a kai tun bayan samun yancin kai musamman idan aka kwatanta da takwarorinta a kasashen da suke da halayya da yanayi iri ɗaya a faɗin duniya. Farfesa Bello Muhammad Bada malami ne a jami'ar Usmanu Fodio ta Sokoto kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa da na yau da kullum. Na kuma tambaye shi ko Najeriya da ta sami ci gaban da ya kamata ta samu ya zuwa yanzu. Najeriya hakikani ba ta kai ko matsayin rabin abin da ya kamata ta kai ba a matsayinta na ƙasa. Domin Najeriya ƙasa ce wadda ke da yawan al'umma, ke da ma'adanai, ke da wurin noma, ke da ƙoramu. Duk ƙasa irin wadda ada waɗannan abubuwa cikin shekara 60 bayan 'yanci. za ka iski wannan ƙasa ta ci gaba kwarai da gaske shi yasa mutane idan suka to daga ƙasashe daban-daban na duniya su ga irin albarkatu da ke ga wannan ƙasa wanda ke sa ta ci gaba sai su yi ta mamakin da yasa ta zama haka da haka ba wannan tafiyar ba a kai ba kuma shugabanci nagari abba ta samu ba daga baya-bayan nan a lokacin da shugabanni na farko suka wuce masu biyu su suka wuce muka shiga mulkin soja aka fara wasa boyo har muka shigo shekara ta 1999 shugabanci na gari sai ya kuce ma najeriya shi a babban matsala abinda najeriya ta samu cikin waɗanga shekara 60 a najeriya nan ne an ka samu shugaban ƙasa wanda ya shugabanci ƙasa shekara takwas shina fitowa shina cewa shi shirye shike shi tafi kotu shi ba da shaida game da minista ne game da sha'anin kudin da an ka kashe na wutan mambila kuma ba a aiki ba a lokacin da ya kamata da shi da ministan nan duk a iske cewa suna gaban kuleman ta sabo amma ka gani suna sake suna duban mutane babu kasa wadda ke samun irin wanga labari kuma ta ga girman mu a cikin waɗannan shekaru kake gani inda wanda ya shugabanci ƙasa da shi da gwamna ne na babban banki ne a haɗu wurin taro duwan gaje wuce sati guda ba ana magana ɓacewar wasu biliya arba'in da tara yana faɗan ba su ɓace ba ga gwamna ne da ya ce sun ɓace a ce ma kuma duk wai waɗanga mutane suna sake ba ma sake kaɗai ba suke tsara ma najeriya yadda za ta tafiya a ƙasa mai shekara ashirin matatun manta ko guda ba shi aiki shekara duk ana zuba kuɗi ga kasafin kuɗi kuma ana cewa ana wani gyara da ya kamata a yi kuma ba a yi gyaran komi ba ƙasa mai kuri da tana da mai amma tana bugun gaba da tinƙahu na za ta shigo da tacen mai ta sai dan mai 'yan ƙasa har an waye gari yanzu zama lahiya ya buwaya noma ya buwaya ya za ka iya kwatanta irin wannan kasa waɗannan shekaru ai kuka za ka yi inda kana da kishin kasa kana son ta kana tsoron allah za ka fashe da kuka murtala to ana gafarta malam najeriya ta fuskanci lokuta daban-daban akwai lokutan da ta kwashe tsawon shekaru akan mulkin soji akwai kuma lokacin da ake cewa lokaci ne na demokuraɗiyya shin a tafiyar najeriya akwai bambanci a tsakanin lokutan da take a ƙarƙashin mulkin soji da kuma lokutan da take a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya mafi yawan abubuwan da aka yi ai sata wadda an kai lokacin hula ba a yi ta lokacin sojoji ba tituna da gadodi da an kai da wasu abubuwa da manya-manyan makarantun ne lokacin sojoji ba a yi lokacin farahulla ba lokacin farahulla duk da aiki an kai kana iske baya da inganci hakika ni sannan ko babu mai tsawatawa kafin su ma mulkin sojojin su komo 'yan siyasa su sojojin ai san zuwa karshen komowa sun kai 'yan siyasa yanzu komi ana iya yi musu ba a tsoron su amma kafin sannan doka tana aiki karkashin su sannan kuma 'yan kuɗin da aka samu kaɗan ana aiki daga baya sun komo 'yan siyasa domin suna son su rikide su ɗebe kaki su sa riga su ci gaba har abada sai da mutuwa ta rufe su bisa mulki to wannan shi ya dallashe su sai ya kasance su masu suka fara komowa kamar 'yan siyasa amma 'yan siyasa ba su iya tsawatawa ba su iya tabbatar da doka ta tafi sannan ga mugun mugun shan mai sannan ga haɗa saɓani tsakanin ƙabilu daban-daban domin a ci zaɓe wannan shi a bambanci da aiki na ci gaba da kallon wace irin makoma kake hango ma najeriya a shekaru masu zuwa to ai makoma ga ta nan muwa da ganinta don duk inda ya zamba ku ba mutane ilimi ba kun ka rabu da su haka nan kun ka zalunce su ba ku yi musu adalci ba ai an koma mugunyan makoma kai ka tabbatar da duk wanda ya zan yayi karatu ya samu ilimi babu wanda za a yi bayan ya kama ka ya kai ka daji ya daure wanda aka daure bisa shi ce kuma a kawo kuɗi a kawo kuɗi shi ansa bayan ya ansa shi gitta kashe sayu ba kuma shi yanke ka duk wanda ya karatu ba shi ya wannan aiki ashe shukar da mun kai ita ta annan muna girba illa yanzu mu dawo mu tuba mu yi gyara mu tabbatar da shugabanci nagari inda za a da mu tabbatar da cewa kuma mutanenmu mun ba su ilimi mun wayan musu da kansu sannan mun ba su sana'o'i da za su yi waɗanda a 'yan kasuwa mun taimaka musu waɗanda suka iya sana'a hannu su ma mun tabbatar da sun samu abin da suke iya yi in mu yi haka makoman mu za ta yi dama in ba mu yi haka ba a dinga da annan muna girba yanzu a da muna ji ne mai duguri shiki ana cewa waɗannan wai boko abba su so amma kuma suna amfani da irin eh, yanayi na kimiyya muna gani sannan kuma an ka komo mun ka komo daga arewacin najeriya ba a san inda wannan abin zai je ba gaba in ba sai an kai ba wannan cin hanci da rashawa da ma'aikatan gwamnati ke yi tare da 'yan siyasa suna kwashe dukiyar kasa wannan yana nuna makoma ba za ta yi kyawu ba sai mun gyara. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakiliyar sashen hausa baraka bashir sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc kamar da gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma ga labaran duniya a takaice Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce mahukuntan Iran sun tafka babban kuskure ta hanyar kai wani babban hari da makami mai linzami akan kasarsa a ranar Talata ya kuma yi gargadin cewa za su ɗanɗana kudarsu. Jami'an Isra'ila da Amurka sun ce Iran ta harba makami mai linzami kiran ballistic kusan 200 a faɗin Isra'ila bayan almurar ranar Talata. dakarun isra'ila tare da taimakon jiragen yaki daga amurka wacce ita ce babbar aminiyar isra'ila sun harbo mafi yawancin makamai masu linzamin tim walz na jam'iyyar democrat da jd vance na jam'iyyar republican sun fafata kan batutuwa da suka hada da rikicin gabas ta tsakiya shige da fice haraji zubar da ciki sauyin yanayi da kuma tattalin arziki a ranar talata a wata muhawarar mataimakin shugaban ƙasa da aka gwabza kan rashin amincewa da manufofi amma da sauƙi kan caccakar juna abokan hamayyar biyu waɗanda suka yi kace-kace da juna a fagen yakin neman zaɓe sun sassauta kalamai maimakon haka sun rage zafi ga 'yan takarar da ke saman tikitinsu. su masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan ashirin namu wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi bakwai kina agogon Ghana za ku ji maimaicin wannan shirin kada manta muna nan ko yaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a facebook x instagram har da ma youtube idan kuna neman labarai da dumadumin su yanzu kan a madadin muhammad hafiz babala da ya ce na gabatarwa da kuma dadi balawe da ya hada mana shirin sai injiniyan mu jimmy cook ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya